saratu ya ta ce uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya ni nake binta ita ce gaba sai ni kuma yau da aka tashi sai aka tashi ba ita allah ya ji kanta allah ya mata rahama allah ya yafe mata allah ya sa bakin wahalar take abin da za ta yi domin ta ga ta sun saka wani abu a cikinsu a bakin salatinsu wannan kadai muke tawassali da shi ga Allah ya duba ya gafarta mata ya yi mata afuwa ya sa aljanna Fiddausi ita ce makomata ya albarkaci bayanta wato hajiya saratu ke da wani halinta da nake so shine ba ta faɗa ko da ɓata mata rai kai ta ɗan nuna fushi na ɗan lokaci kankani sai ga ta zo ta huce har ta neme kama domin ku hajiya saratu ke babu maganar kuɗi a gabanta in ga ta dage wajen neman kuɗi to so take ta ba wa 'ya'yanta suwa 'ya'yanta almajiran nan da mabarata kullun rayuwar ta burge ni take yi kullun rayuwar ta so nake in koyi da irinta kullun rayuwar ta babu abin da bata duk inda ta je za ga dama tana ga uwar ku ta zo uwar marayu kuma ta kan je ta ɗauko yara daga gidan marayu to adopting din su zama 'ya'yanta ta gina musu rayuwa mai kyau ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba za ta guda kowa ya san cewar ta ba da gagarumar gudunmawa a wannan masana'antar tamu mai albarka ta kaniyo da su aka kafa ta kuma har yanzu tana nan ludayinta yana kan dawo kuma har gobe akwai gudunmawa da dama da take bayarwa shi yasa nake ganin da wuya a cike wannan babban gurbi da ta bari da wannan muke roƙon Allah Ubangiji ya yafe mata kurakuranta. Me za ka iya tunawa na fim ɗin? Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na. gaskiya wannan mutuwar ta taba ni mutuka mutuka tun daga mutuwar daraktan mu Aminu S Bono sai kuma wannan da ta gigita industry ubangiji Allah ya kai rahama ka kabarin su Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu To to ɗazira rana wajen kafin azahar sai wani ikira ne yake tambaya ta na ce ca kai ba haka bane sai ce a'a na ga freedom sun saka kuma ya ga wani ya dora a status sai na ce to magana ta tabbata so sai ne maza na hau group din mu namu na matan Kannywood har hadda ita a ciki sai na ga an yi posting gaba ɗaya sai na ce to shikenan an yi ta ƙare ubangiji Allah ya ci kanta Allah ya rahama mata Allah Allah ya sa can tafi nan halinta na gari ya bita halinta na gari ya bita Allah ya mata rahama ku ne mata ƴan uwanta ba mu sani ba ko kuna a cikin hirarraki kun tattauna labarin kada ba ku labarin ko kuna fama da wata Hmm, ba abin da yake ba wata cuta da yake damunta sai dai illa mura ko kwanaki ma ta yi postin cikin azumin na mata ce mura yana damunta to abin iya abin da muka sani kenan to kaɗan daga cikin kyakkyawan to mu'amalar ta dai tana da mu'amala mai kyau da mutum idan har tana yin ka tana yin ka so idan abu ya tashi na wood in dai Allah ya sa ka sanar da ita in Allah ya da tana kan gaba za ta iya karfinta za ta zo maka za a yi komai da ta a rabu lafiya ko haka ma an je wurin aiki aka haɗa a location za a yi lafiya a rabu lafiya shi ne to alhamdulillahi a kullu nafsin za'ikatul maut duk dan adam yana tare da mutuwa zai dandane ta aya ce daga cikin alkur'ani kafin ita wasu sun rasu a cikin abokan sana'anmu mu ne musu addu'a Allah ya ji kansu ita ma kuma yanzu ta zo lokacin ta yayi inna wa'adallahi haqq saboda haka lokaci ne yayi kuma mu ne mata fatan alkhairi dalili muna sa mata rahamar ubangiji domin yanayin da ta rasu a yanayi ne tana cikin ibada azumi ta ɗauka ta kwanta sahur tana yi ta kwanta ta ce ka a tashe ta sai bi tun da yau ba sallah ba cikin ikon Allah Allah ya karɓi ranta tana cikin assasa ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar azumin saumin ramadan Allah ya karɓi saratu da su so muna mata murnar yadda ta tafi kuma muna baƙin cikin rabuwa da ita domin mun rabu da ita za mu kewarta sai dai mu mata fatan alkhairi yayan da ta ta bari Allah ya sa musu albarka abin da ta yi na alkhairi na ihsani a wannan wata na azumi Allah ya sa musu albarka Allah ya karbe ta Allah ya sa ta tare da shi ba ta da wata doye cuta ta kwanta ta yi sahur ta ce kawai kar a tashe ta tunda yau ba sallah ba yadda muka samu labari sai karfe biyu karfe biyu ana zuwa tashin ta aka tara ta rasu Allah ubangiji ya mata rahama wannan shine takaice to salamu alaikum ni dai sunana hauwa waraka kuma yau mun tashi da wani alhini na tashin hankali don ni dai a rayuwata na daɗe ban ji mutuwar da ta dake ni irin mutuwar anti saratu ba saboda saratu ta ce sosai har gidana take zuwa akalla yanzu haka idan ta tashi zuwa har irin robobi haka za ta siya da irin su sabin spoon haka yanzu haka tana nan wa'inda ta taba kawo min za ta zo har gidana ta ce kawai ta zo ne mu ta gaishe ni kuma ba abin da anti saratu za ta yi abin da ya shafe ta wanda bata dau waya ta kira ni ta faɗa mun ba don haka mu ne wa anti saratu Saratu fatan Allah Ubangiji ya karbi shahadanta Allah ya karbi bakoncinta Allah kuma ya yi mata afuwa ya yi mata gafara Allah Ubangiji ya kyautata makwancinta Allah ya sada ta da annabin rahama hmm. amin ya rabbi amin ya gaskiya yau muna cikin alhini na rashin wannan baiwa ta Allah mutum ne kirki ah, babu abin da za mu ce da Allah sai godiya mun tashi da daɗin ubangiji allah ya ji ɗan saratu allah ya mata rahama allah ya fi mata kurakuranta ubangiji ya karɓi shahadarta saratu ta sami yabo a wurin kowa mutanen unguwa abokan sana'a 'yan uwa kowa ya ba mata yake a yanzu haka kun gani ga suna almajirai ne a kofar gida sun yi da fifi sun zo karɓar abin shan ruwa wanda kullum sai ta yi shi a cikin gidan nan saratu ko babu azumi duk ranar juma'a sai an dafa abincin sadaka almajirai sun zo sun karba a gidan nan saratu abinta bai rufe mata ido ba duk wani abu da ake gani ana tunani akan saratu wallahi kawai barkwanci ne wasa ne da ita da dariya saboda wasan ma da dariya yanzu ni kaina da aka ce mun tara su karyatawa ne sai da na zo na ga zahiri Allah ya ji Saratu Allah ya mata rahama Allah ya gafarta mata Allah ya sa can tamuna Saratu ta yi shahada ta tafi da azuminta na ƙarshe tun da gashi an kowa yan gida sun shaida ta yi sahur tana cewa tana murna za a yi azumi na talatin wannan azumi na talatin gashi saratu da shi ta tafi a bakinta alhamdulillah ba abin da za mu ce da allah sai godiya duk abin da mai kyau ne ai ni tsakanina da Saratu ba magana haduwa Karshe yau ne dai ubangiji ya mana mai kankar ya raba mu na ƙarshe saboda kowane lokaci Saratu ko wani abu ne ba wanda ya san sirrin da ke tsakanina da ita saratu in za ta yi abu in mai kyau ne za ta kira ni hajjaju kaza kaza in bata shawara in ni zan yi zan gaya mata ni da ke na fi ta turjiya in na ce sai na yi za ta lallabe ni haba hajjaju ni amma in kin gaya min ina yadda amma ke ba zan gaya miki ke yadda ba don Allah ki barka za ki barka za. sai in ce to na bari Saratu ta sami yabo a wurin kowa ubangiji ya sa annabi ya san da zuwanta ubangiji ya mata masauki a aljanna fidus muna mata fatan nasara a kabarinta insha Allah rabbi amin ya hayya kai amin ya hayya kai amin ya hayya kai da farko bai suna dan juma salisu ya aka ji da wannan rashi da aka yi wajen to ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya kowa ya san wace ce ita a masana'antar gaba daya to ba abin da za mu ce sai dai mu fatan Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljannan makoma Allah ya ji kanta ya gafarta mata ko za ka iya tuna haɗuwa da ita na ƙarshe gaskiya haɗuwa ta da ita na ƙarshe ta kira da safi ta ce in zo gida in same ta a cikin azumin nan wanda na ɗan zo ta ɗan bani ɗan abin azumi ta ce ga shi don Allah in yi haƙuri da shi and all that to ina ganin haɗuwa ta da ita na ƙarshe kenan sai ɗazu kawai sai na ga post mutane ana kira cewa da gaske ne wacce ta rasu because i can't believe it ka san shi sha'ani na rayuwa e, baka abu ne wanda baka kawo ba ka san kuma shi rayuwa yanda yake to allah ya dau abinsa sai dai mu fatan allah ya jikanta ya rahamshe ta ya gafarta mata to da farko za mu so mu ji to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a gaskiya muna cikin alhini na rasuwar abokiyar aikinmu uwa kuma yar uwa hajiya saratu gidado mun ji mutuwarta sosai domin ni rabon da in ji wata mutuwa da ta rikita ni lokaci ɗaya na manta saboda mutuniyar kirki ce kuma mutuwarta fuji'a ce don ban ji wani ciwo da za a ce ga wani jinya da mutum ya yi wanda astagfirullah ita mutuwa ba sai da ciwo ba amma dai mutuwata ta girgiza ni sosai saboda an mutum ya kirki ce don yanzu haka a page ɗinta last posting ɗin da ta yi bidiyon wani sin ta ɗauko na wani fim ni da ita da muka fito a matsayin uwa da ya ta yi posting har ta yi tagin ta irin ta yi maganganu na yabo a kai so ina jin wannan abin a raina kuma na ji mutuwata sosai saboda ba ta da matsala da kowa gaskiya ko za ki iya tuna wani ah, magana to ni last day magana da muka yi da ita a chatting da na yi posting ta ce min amarya kanina na ce anti saratu sai na zo shan ruwa ta ce to Allah ya kaki lafiya muka yi wasa da dariya daga wannan ba mu kara magana da ita ba ah, alhinin rasuwar wannan baiwar Allah wadda ah, uwa ce yar uwa ce kuma yaya ce kuma a bar koyi musamman a bangaren rawar da take taka bisa hali da mu'amalarta da kuma yadda take hulɗa da kowa ya nuna cewa mace ce wacce a bar nunawa a ba alfahari a bar kuma jimami na rashin ta gurbin ta gurbi ne babba wanda ake tunanin sha Allahu zai wahala cikewa muna mata kyakkyawan fata da addu'ar Allah ya sa tana da yadul janna halinta na kyau ibita mu kuma da muka rage sa mu gama lafiya ubangiji allah ya kai rahama kabarinta ya ba mu haƙuri da yan uwanta da duk waɗanda suka rashin ta allah ya sa ta je a sa allah ya sada ta da manzan allah allah ya ba kowa haƙurin rashin ta allah ya ta ƙarshen mu wani wata magana ko mu'amala da kuke da na ƙarshe a mu'amala kullum ai gashi na aiwace ce mai mu'amala da hulɗa da kowa da jama'a a zahiri a kafafe na sadarwa da tsaro kullum hulɗa ne in ba ta magana da wannan ba ta tofa albarkacin bakinta a can in baka gani ba ka karanta ka abin nan ita magana mace ce mai hulɗa da kowa kullum a cikin al'umma take aikinta na ƙarshe na alhaini shine hidimta wa al'umma wajen harkar ciyar wannan da siye da sadaukarwa da ciyarwa da abubuwa wannan abun da ta yi na alheri ubangiji allah ya kai lada kabarinta kuma gashi ta mutu da azuminta muna mata kyakkyawan fata da kyakkyawan zato allah ya sada ta da manzan allah sallallahu alaihi wasallam a wannan kuma ni ban sani ba gaskiya ba wanda na sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na zinar muhammad gida to sai mu ce alhamdulillah ubangiji ya allah ya ji saratu allah ya yafe mata allah ka sa bakin wahalar ta kenan ubangiji ya allah alherin da take yi allah ka kai mata kabarinta iyakacin abin da zan ce ke saratu ya ta ce uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya ni nake binta ita ce gaba sai ni ɗaya gaskiya ba ta da lafiya mura ce take damunta chronic mura ita ce take damunta gaskiya shine dalilin rasuwarta amma da take mura kuma tana iya fita ta je ta dawo dan numfashinta ma da ƙyar take yi tana faɗa numfashin ya kakare a haka tana ta shan magani za ta fita ta je ta yi, hidimominta ta dawo kuma yau da aka tashi sai aka tashi ba ita allah ya ji kanta allah ya mata rahama allah ya yafe mata allah ya sa bakin wahalar ta take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 ba karamin rashi muke ba mun yi rashi sosai sai dai mu Allah ya kanta Allah ya gafarta mata